Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu sauranmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba goma ga watan agusta na shekarar 2016 da fatan an wayi gari lafiya ladan ibrahim yau ne daga nan birnin washington dc tare da Sarfil hashim gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi sai filu a bamu kanun labarai gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ta hana wata mai bincike kan keta haƙƙin bil'adama da ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa sama da mutane miliyan biyu a birnin aleppo na syria ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a india iron sharmila ta kawo ƙarshen yajin cin abinci da ta kwashe shekaru goma sha shida tana yi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin jihar niger ta ce za ta an aniyan ɗauka akan waɗanda aka kashe a ina wannan yana mu alamar cewa akwai makamai hannun mutane da yawa wanda ya kamata gwamnati su ɗauki mataki an shi makamin na hannun mutane mu zana mai shawara daga baya mu ga ya za mu saboda a samu kwanciyar hankali a jiha. sai kuma rahoto akan kasar syria da ta ƙara aikewa da dubban sojojinta domin ganin ta daƙile harin da za a iya kai mata a kudancin aleppo sabu imam zai shigo da shirin sa na demokradiyya amma fa sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta hana wata mai bincike kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar hakan ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke cewa wannan shine yunkurin koma baya ga rahotannin cin zarafin ɗan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar a jiya talata ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta soke izinin da aka baiwa ida sowa wata mai bincike bayan da ta sabunta izinin bincikenta a kasar cikin watan mayun shekara ta 2016 soya dai ta daɗe tana yin aikinta a ƙasar tun shekara ta 2008 ƙungiyar human rights watch ta ce haka kurum jami'an kula da shige da fice baƙi suka ce an dakatar da sabon izinin bincikenta a lokacin da za ta yi tafiya daga babban filin saukar jiragen sama na kinshasa ƙungiyar ta ce soya ta cike takardun sake samun izinin bincike a ƙasar amma aka hana ta ranar litinin inda ta gabata aka kuma buƙaci ta bar ƙasar cikin kwanaki biyu kuma rayuwar dai ta ce babu wani dalili da aka bata na rashin bata wannan izini kuma ta ce mai binciken wadda ke bin diddigin cin zarafin bil'adama a kasar za ta yi amfani da abin da aka faɗa mata na tabar kasar a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi cewa sama da mutane miliyan biyu a birnin aleppo na syria ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki ta kuma yi kira da dakatar da faɗin da ake yi don samun daman gyara da kuma samar da kayayyakin jin ƙai lokacin da yake magana da manema labarai a birnin new york mai kula da raba kayayyakin jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin ƙai a hannunmu muna jiran aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injina na samar da hasken wutar lantarki hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi ta kira da a samar da dokar tsagaitauta ta kwana biyu a duk mako domin samar da kayayyakin jin kai ga mutane na birnin aleppo ke bukata da kuma kwashe su amma hakan bata cimma nasara ba o'brien ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya amfani da ikon da yake da shi domin tabbatar da faruwan hakan har-haren da aka kai cikin makon nan ya lalata hanyoyin samun wutar lantarki da ruwan sha na aleppo yayin da hare-hare na baya-bayan nan ya katse manya-manyan hanyoyin da ke shigar da kayayyakin more rayuwa wanda hakan ya ƙara mayar da hannu agogo baya ga matsalar da mutane ke fama da ita da buƙatar kayayyakin jin ƙai muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a indiya iram sharmila ta kawo ƙarshen yajin cin abinci da ta kwashe shekaru goma sha shida tana yi ta kuma sha alwashin ci gaba da fafutukar ganin an samar da doka da za ta baiwa sojojin ƙasar damar shiga harkar siyasa a jiya talata ne sharmila ta buɗe bakinta gaban manema labarai inda ta lashe zuma daga hannunta ta kuma ce ba zan ta mantawa ba da wannan lokacin a safiyar jiya talata ne wani alkali ya bayar da belin ɗin sharmila bayan da ta amince da cewa za ta dawo da cin abincinta an kwantar da sharmila a asibiti inda a nan nema aka saka mata bututun roba a hancinta domin ciyar da ita ta dole bayan da ta fara yajin cin abinci a watan nuwamba shekara ta 2000 ta ce tana shirin yin takara a zaɓe mai zuwa a ƙauyensu wato ƙauyen da ta fito a arewa da ke arewa maso gabashin jihar manipur sharmila dai ta fara yajin cin abinci ne bayan da aka bai wa wani jami'an tsaron kasar garkuwa ƙarƙashin wata doka inda har suka kashe wasu mutane goma ba tare da an bincike su ba hawa kuma gwamnatin kasar ta ci gaba da cin zarafin mutanen da ba sa goyon bayanta an dai tuhume ta da laifin kokarin kashe kanta wanda yake laifi ne a kasar india ta yanke shawarar kawo ƙarshen yajin cin abincin ne domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ake yi yayin da gwamnati ta nemi jami'an tsaron ƙasar da su yi amfani da damar da doka ta basu don kawo ƙarshen zanga-zangar da ta ɓarke a yankin kashmir dokar dai ta baiwa jami'an tsaro damar tsare ko kuma kashe duk wani ɗan aware ba tare da tsoron gurfana a gaban shari'a ba. shugaban kasar rasha vladimir putin ya amince da yin aiki da zai kawo da cikakkiyar zai dawo da cikakken dangantakarsa da kasar turkiya amma fa ya ce dawo da harkokin cinikayya tsakanin kasashen biyu zai dan ɗauki lokaci a jiya talata ne bayan da shugaban kasar rasha putin ya gana da takwaransa turkiya tayyip erdogan a birnin st petersburg na rasha ya ce a kokarin dawo da mu'amala ta hanyar cinikayya da tattalin arziki yanzu haka an fara ta amma zai dan ɗauki lokaci erdogan ya ce kasashen biyu za su dawo da yarjejeniyar cinikayya da ke su da ya kai dala biliyan 100 kuma za a gaggauta dawo da wata da ita nan ba da jima ba shugaban na turkiyya ya kara da cewa a shirye ke gina bututun iskan gas da kasar rasha kuma zai tattauna da rashan don ganin turkiyya ta gina wajen sarrafa makamashin nukiliya na farko a kasar. kasashen biyu dai sun amince da sake zama domin samun hanyar da za a kawo ƙarshen yakin da ake yi a siriya baki ɗaya kasashen biyu na goyon bayan bangare daban-daban a yankin yakin basasa da ake yi a ƙasar ta siriya rana ta hudu a wasannin olympic da ake a rio dan wasan nan kayan nan na amurka michael phillips ya lashe wasu kyautar gol har biyu wanda yanzu haka yana da jimlar gol har 21 da ya samu a rayuwarsa wata jarumar 'yan wasa daga nan amurka tati ladaki ta samu ta ƙara samun wata kyautar gol bayan da ta lashe wasan nan kaya ta tsawon mita 200 a ranar lahadin da ta gabata ne ta lashe wata gasar nan kayar mai nisan mita 400 har ta lashe babbar kyautar wasan ta gol a bangaren wasannin guje-guje da tsalle-tsalle kuwa 'yan kungiyar amurka sun sake daukar gol a karo na biyu a wasannin olympic sai kuma wasannin tennis inda 'yar wasan ukraine elina ta fitar da 'yar wasan amurka nan serena william a karo na uku a wasan a jiya talata ne dan ruwan amurka suka haɗu domin yin shiru na minti dan na mintoci kaɗan domin a tsakiyar birnin ferguson na jihar missouri a nan amurka inda nan ne 'yan sanda suka halbe bakar fatan nan michael brown shekaru biyu da suka gabata bayan nan ne wasu suka fara zanga-zanga a inda wasu lokuta suke rufe tituna suna faɗin cewa ba adalci ba zaman lafiya 'yan sanda dai ba su ba su ba da odar ba a kan waɗannan tituna brown mai shekaru goma sha takwas wanda wani ɗan sanda mai suna darren wilson ya halbe shi har lahira ranar tara ga watan agustan shekarar hudu lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kwashe watanni ana yi wanda wasu lokuta har da tashin hankali a garin na ferguson mahaifin matashin wanda shi ma sunansa michael brown ya yi jawabi a wajen taron tunawa da dan nasa inda ya ce mutuwar ɗansa ta buɗe wa duniya idanu wanda wajen lura da yadda jami'an tsaro ke nuna bambanci ga baƙaƙen fata adalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka to bari mu ya yi kallabin rahotannin namu da ziyarar da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai barikin sojojin Mina bayan kashe sojoji masu yawa da aka yi a karamar hukumar Bosu da ke cikin jihar. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar za ta yi duk abin da ya wajaba domin binciku gaskiyar lamari game da kisan sojoji goma sha ɗaya da ma wasu fararen hula da aka yi a jihar a cikin makon da ya gabata. Gwamnan dai wanda yake zantawa da manema labarai a barikin sojoji na Mina bayan da sojojin suka nuna masa wasu tarin makamai da suka ce sun samo su ne a yankin da lamarin ya faru. ya ci hankalinsa ya yi matukar tashi akan wannan lamari kamar yadda ya yi karin bayani to abin da na gani abu ne mai da hankali wato makami ne wanda yake a nan aka kera su amma bannan su daidai ke da wanda aka yi a kamfanin turawa da muka saba gani kamar ak-47 tun daga da ak-47 nan da aka yi a nan mun gani ah, wannan yana ma alamar cewa akwai makamai hannun mutane da yawa wanda ya kamata gwamnati su ɗauki mataki an shi makamin na hannun mutane mu zana mai shawara daga baya mu ga ya za mu saboda a samu kwanciyar hankali a jiha yanzu wanda abun ya shafa me za ka ce musu musamman wanda suka mutu mutanen jiha sun rasa rayukansu da sojojin da su kansu masu fararen kaya rai rai ne duk kowanne a ciki ya mana ciwo kuma abin da za mu yanzu ya kamata mu tsaya mu bincika mu ga shi me ya jawo wannan rikici saboda mu tabbatar nan gaba bai kara faruwa ba a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta gano bindigogi guda bakwai na sojojin da aka ce sun ɓaci a lokacin da abin ya faru tare ma da gawar wani soja guda ɗaya in ji kakakin 'yan sandan dsp bala elkana e eh, cikinsu mun gano guda bakwai kuma mun ba sojoji cikin daji mutane duk irin an jefar da su kila wanda aka harba ya gudu ya je ya mutu wani waje kuma bindigan ita kuma ta fadi wani waje kamar soja guda da aka ce ya bace ana nema kun gan shi eh shi ma an gano shi daga baya an gano shi da rai ne a shi ma an gano gawan a yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ba da wa'adin mako biyu daga jiya talata ga duk wani wanda ya san yana rike da bindiga ba a kan ka'ida ba to ya mika ta ga 'yan sanda mafi kusa da shi kamar yadda kakakin 'yan sandan dsp bala elkana ke cewa don haka mai girma kwamishina ya ba da izini tun jiya ya ce duk wanda ya san yana da irin wannan makamin an ba da kwana kwanaki goma sha hudu su taho su nemi izinin nan ko su mai da su kawo bindiga ga hukumar 'yan sanda su bada duk wanda muka kama da irin wannan makaman za mu kai shi kotu a kuma hukumta shi kawo yanzu dai al'amurra sun lafa a yankin da wannan al'amari ya faru mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To Allah ya kyauta daga jihar Niger sai kuma kasar Syria inda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta aika da sojoji masu yawan gaske domin dakil duk wani hari da za a kai a kudancin Aleppo. Wannan dai yunkurin ganin kasar ta sake kwace wurin da 'yan tawaye suka kwace ne wani lokaci can baya. Ga rahoton Edward Iranian Ibrahim Jirma ya fasara kuma zai gabatar. A cikin sanarwar da gwamnatin ƙasar ta bayar ta gidan talabijin ta nemi 'yan kasar da su bada gudunmuwarsu domin wannan aiki kuma wannan kiran ya zo daidai da lokacin da ake samun rahoton cewa sojojin da aminansu na hezbollah da ke lebanon suna kawo ƙarin gudunmuwa domin ganin gwamnatin ƙasar ta sake kwato muhimman wurare a kudu da yammacin aleppo wanda 'yan tawaye suka karbe a kwana-kwanan nan تعلن وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان Ba ka an yi kazamin faɗa a bayan garin Aleppo ta kudancin Kansel da kuma Kantom da Atrep har zuwa yankin Sarmada. Rahotanni sun tabbatar da cewa sojojin gwamnati da na Rasha sun yi lugudan wuta a wannan wurare inda 'yan tawaye suka yi ta kokarin karewa. Kamar yadda kafofin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar Siriya suka bayyana, sojojin gwamnati da 'yan yakin sa kai sun hana 'yan tawaye damar ci gaba da shiga cikin waɗannan wurare ta hanyar rusa wasu gidaje da ke kudancin birnin sun yi haka ne ta nasarar ruguza motocin 'yan tawaye da yawa a daidai wannan lokacin ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kira a jiya talata da a kawo agajin jin kai a birnin na alepo wanda hakan zai taimaka domin gyara bututun ruwa da hasken wutar lantarki da suka lalace a lokacin da ake wannan faɗa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka mutane da yawansu ya kai miliyan biyu ne suke fuskantar matsalar rashin ruwa a yankin da aka yi wannan gumurzu. wani jami'in gwamnatin kasar ta siriya ya faɗa a gidan talabijin cewa an ƙara samun ƙwarin gwiwa a yankin duk da yake kafofin yada labarai na wasu ƙasashen larabawan na cewa ana zaman ɗarɗar a wannan yankin musamman yankin da jami'an gwamnati suke a aleppo kuma tana yiwa a samu toshewar hanyar shiga alepo da 'yan tawaye ka iya yi madugun adawa na ƙasar siriya anas al'abda ya faɗa wa taron manema labarai a ranar litinin cewa 'yan tawayen suna faɗan ne bakin rai bakin fama domin ganin sun sake kwace kudancin aleppo da ke hannun gwamnati akan haka ne ya yi kira ga sojojin gwamnati da su miƙa kai ga 'yan tawaye kafin su makara amma shi ko hilal kashan wanda malamin kimiyyar ilimin siyasa ne a jami'ar america da ke beirut bai ɗauki harin sassan biyu wato sojojin gwamnati da 'yan tawaye da muhimmanci a yankin na aleppo ba I don't believe that either side will prevail in the battle for Aleppo despite those recent attack or the counter-attack by Ya ce bana tsammanin sassan biyu na da kuzarin ci gaba da faɗan domin ganin sun mallaki Aleppo duk kuwa da faɗan da sassan biyu suka gwabza cikin 'yan kwanakin nan. Ya ce kuma dai wane ne ya yi nasara bai hana cewa ana iya yin sulhu ba. Ya ƙara da cewa ana iya sa batun sikeli domin duba abin da ya fi dacewa a yi. Allah kyauta har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe ɗaya ne na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafid da hukunce-hukunce masu saɓani ko karo da juna ne? Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin ɓangaren Ali Madu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. ga 'yan kallo da alamun kotunan Abuja da Legas suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu da ke Fatakol take tare da makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da 'ya'yan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Gama abin da shugaban yake cewa cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana. who is the chairman of PDP, e who is not the chairman, one court giving a judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the same high courts giving con- <laughs> conflicting uh, orders. wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa waccan ma ta bada wani hukuncin kuma duk babbar kotun tarayya ce wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a najeriya tsohon shugaba jonathan ke tarban 'yan kwamitin amintattun pdp da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin sanata amin makarfi da sanata alimadu sharif jonathan ya ce zai yi aiki da 'yan jam'iyyar wajen kawo maslaha da mamaki ko ba mamaki yan pdp dai tun gabanin gurfana gaban jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan ɗora jonathan din a matsayin ɗan takara ba tare da zaben fidda gwani da wasu yan takarar ba ɓangaren sanata makarfi ya dage zai gudanar da zaben sabbin shugabanni a fatakwal ranar 17 ga watan nan da buɗe sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin tsaba tsaika wasu abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin yan sanda ga dan majalisar tarayya na pdp ismaila mu'azu hassan jam'iyyar na buƙatar garan bawul pdp ta ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba to za a ta koma gidan jani a zahirin gaskiya ita jam'iyyar pdp a yau tana bukatan sabbin shugabanni ne masu gaskiya wadda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su ina ganin pdp ba ta da makoma a bangaren pdp madu sharif da ke da sakatariyar wucin gadi a titin ganami ta ma abuja Abuja ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin baban giwa ne. ga jami'in shari'a na bangaren barista bashir mai dugu kwamitin rusasshe ne kuma kwamitin dama ba ta nan doka ba ta san da ita ba saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne wato ma'ana ko da sun dage sun yi taron ranar 17 ga wata ko ba ku ɗauki wannan a matsayin halartaccen taro ba su saboda haka taron 17 mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi hukuncin ƙarshe a babbar kotun tarayya ya ba wa sanata sharif galaba to menene yake jawo haka ne da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya ab mahmud amma ba mu yi dace ba sai barista huwaila ibrahim ta tallafa mana Mun nemi jin dalilan da a ganinta suke janyo irin wannan saɓani. da kake faɗa kamar hukuncin justice abang ne wanda ya yi kwashin hukuncin justice ma. Mm. Kuma duka waɗannan kotuna da suka ba da wannan hukunci kotuna ne federal high court ne ga baki su guda biyu. Mm. To kuma kaga federal high court ga baki abin nan shi yanzu a ce a kai shi kamar yanzu shi justice abang da ya yi touching aside din judgment din wannan justice liban hmm. kaga ai matsayin su daya kuma a dokance a hukunce abin da ya shi da yi daidai ba kuma na tabbata shi ma ya san cewa da yi daidai ba saboda ba shi da karfin da kamar mutum ne wanda kuke aji daya hmm. kaga ai abin da za ka iya kai ma shi zai iya eh. shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da justice liman ya yi kotu ne sai dai in court of appeal amma kamar a ce federal high court ko kuma high court idan alkali na high ya ba da hukunci alkali na high court ba zai iya ba zai iya warware wannan hukuncin ba sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal abin da ke daure mana kai shine kafin justice abanya ma yanke wannan hukunci in kika lura mm. eh, port sai ta eh. yanke hukunci daban abuja ta yanke wani eh. hukunci daban me yasa ake samun wannan matsalar eh to ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne waɗanda kake da su a duka wa'inda komai yake dokokin mu idan muna bin su komai a warware yake babu abin da yake a cikin kuɗi akwai mischief makers ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne ko kuma kasan kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da haƙuri mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da haƙuri kuma duk mutumin da ya zo ya kawo maka korafin shi ya ce ka je ka kai kara babu abin da yake so so yake a yanzu a yanzu a je a yanke hukunci kuma shi komai dan hakuri ne to wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka kara shi ne zai ta turawa ya ce to ai kai ai kaza shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza to kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mishi ganin ya dauke kai yana maka aiki dole zaka yi mishi abin da kai abin da yake so amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka je aka kai kara to idan aka ce kaman kai da lawyer din wannan kes ne an kawo maka kuma sannan kai din a kara kai maka kuma sannan wannan kesin ka je ka kara ɗauka ka kai kwatankwacin irin kotun da ka je ka kai kaga wannan kuma ainihin ci ne ko ba haka ba. Bari sahuwela akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa Najeriya katutu al'amari ne da ya shiga kowane bangare Ban sani ba menene ra'ayinki kan wannan? Eto eh a gaskiya in an ce wai ba mu magana cin hanci da rashawa a Najeriya ma duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu akwai cin hanci dan cin hanci amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin most of the time za ka ga waɗannan cases ɗin da aka yi da dama shi judgment ai abu ai abin nan abin da idan mutum ne idan an kawo maka kara ka zauna ka yi nazarin abin da aka kawo baka ka duba ka duba kowa da hujjojin da ya kawo za ka zauna za ka ware za ka ga wace ne ya fi ka kaga ai kwakwalwar mutum ce za ta zauna ta coming with decision in da ya coming at ko ba haka ba to amma um, ni zancen cin hanci a wannan ni ba zan dauke shi ba sai in ga wataƙila kaga akwai bambancin ra'ayi. Mm. Wannan abin saboda kamar yadda ake so a daidan wani karkataccen wani ko? Mm. To ni abin da nake ɗauka kenan ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa don wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ba shi ne yawa wannan daidai ba. To amma bari bari kuma ai shi decision din alkali ai abin nan shi alkali an faya ne. Eh. Kamar shi ne shugaba shi ne zai dauka shi ne zai ce kaza shi ne zai ce kaza. Eh. Hujjojin da aka kawo masa shi ne zai zauna yi reasoning ya fitar da common sense din abin da aka bashi. Eh. Amma me zai sa tun da akwai doka kuma kusan za a ce doka baki-baki ne in fari-fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki? to ai a irin wannan abin yawanci zaka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi sai dai kuma kasan tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba mm. yawwa a dokokin ma akwai rules of interpretation to shi kashi wanda rules of interpretation din akwai golden rule akwai literal rule wanda wanda alkali ya dauka ya fassara doka a haka a haka zai fita waɗanne matakai ya kamata a ɗauka wajen inganta harkokin shari'a ai hanyoyin da za a ba inganta wani al'amura bai wuce mu a kanmu mu zauna yaƙi a kanmu a junanmu ba saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke idan za mu bi dokanmu yadda ya kamata ba za mu ga ba daidai ba saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi kana da korafi a high court kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da korafi a high court kuma saboda gajen hakuri ka ƙara zuwa ka je ka ƙara kaiwa wani ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai ƙara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai ƙara in kai aka kai ƙara an riga an kai ƙara wannan high court din to kai kuma sai ka zuwa da gudu ka je ka ƙara kaiwa wannan kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-raben in lauyoyi idan har a ce an kawo in har a ce an kawo maka lauyoyi kan idan kama a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai hukunci akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake suna da karfi daya da kotun da aka kai ya kamata a dinga jan hankalin alkali a nuna mushi a ce akwai irin wannan ke tsinka za pending a wurin alkali wani. ne Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Kaya da Barista Huwaila Ibrahim da Cuba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice ladan gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta hana wata mai binciken kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar. Hakan ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke cewa wannan shine yunkurin koma baya ga rahotannin cin zarafin ɗan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar. a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan biyu a birnin alepo na syria ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki ta kuma yi kira da a dakatar da faɗan da ake don samun damar gyara da kuma samar da kayayyakin jin kai lokacin da yake magana da manema labarai a birnin new york mai kula da raba kayayyakin jin kai na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin kai a hannunmu muna jiran aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injinan samar da wutar lantarki mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a india iron sharmila ta kawo ƙarshen yajin cin abincin da ta kwashe shekaru goma sha shida tana yi ta kuma sha alwashin ci gaba da ganin an samar da doka da za ta bai wa sojoji damar shiga harkar siyasa a jiya talata ne sharmila ta buɗe bakinta gaban manema labarai inda ta lashe zuma daga hannunta ta kuma ce ba zan mantawa ba da wannan lokacin to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bar mu mika gaisuwa ta musamman ga abdulmumin aliyu a bali baliwan mataimakin shugaban makarantar 'yan mata ta gwamnatin tarayya da ke azare sai ahmed ibrahim na gidan mala alkali kwanta gora da fatan suna cikin koshin lafiya yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilu hashin gumel da ya taya gabatarwa sai cubahiro jodo ne da sulaiman abu da suka ba da umarni da injiniyan mu wato jonah cummins ni ladan ibrahim ke cewa sai mun dawo muku da hatsi da wani sabon shirin.